فلما راى قميصه قد من دبر قال انه من كيدكن ان كيدكن عظيم yayin da sarki ya ga an ga rigar annabi yusuf ta baya ne sai ya tabbatar da gaskiyar annabi yusuf sannan ya ce wannan ƙazafin da kika yi masa yana ɗaya daga cikin makirce-makircenku taron mata, hakika makircinku makirci ne mai ƙarfi.